السلام عليكم ورحمة in Allah baraka wata ta'ala ya za mu ci gaba ina muka dakata a darasi na jiya muna cikin sura da albarka suratul baqara idan ba manta ba gajiya ana yi mana bayani ne akan hukuncin hukuncin saki musamman sakin aure da abin da ya rataye da al'amarin sakin aure domin ta yadda za a yi abin cikin tsafta ta yadda za a gudanar da abin ba bisa daukar dan wani akai ma dan wani ba shine dalilin aukar da al'amarin idda cewa in an saki mace kafin ta yi wani sabon aure to sai ta yi idda iddan nan domin ta zauna ne a tabbatar ba ta dauke da wani ciki kafin ta fita zuwa wani gida ta je ta yi wani sabon aure to yana daga cikin abubuwa waɗanda suka shafi kamar rabuwar aure da haka malam yace wala ma'an an fi talaqi wa ma ta'allaqu bihi min al-iddati wal ira'a yayin da aka gama mana bayani akan al'amarin sakin aure da hukunce hukuncen da suka rataye da sakin aure na daga idda da kuma tayar da yaro ko yarinya in akwai bayan an yi wannan hukuncin shar'a ya takallamu al mutawaffa al hazawjaha sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani gare da wacce ko mijin nata ne ya rasu ita ma za ta zauna wani zama da ake kira zaman takaba iddar mamaci shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wannan aya ta 234 أتكن سورة البقرة من الله تبارك وتعالى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير نعم الله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم وإن تكي رسوا دك تكنكم ويذرون أزواجا تبر ماتن سنأوري to su waɗannan mata na aure da aka mutu aka bari ya tarabbasna lallai ne su zauna bi anfusihin tsara kawunan su ba tare sun yi sabon aure ba arba'at ashhuri wa ashara har tsawon watanni hudu da kwana goma ayo ashara min al-layali da kwana nake guda goma malam yace wal Allah da take mata sai ka kadir da iddati da hadal tayu an kaddarta cewa mai zaman takaba ta zauna wata kuma kwana goma din nan ne idza kana zakar ya ku galiban li a shahuri domin ki ciki diri a cikin ciki a mafi yawan lokaci in ya kai wata uku ya kan fara motsi in namiji ne wa in kana unsa ku bil arba'i in ko cikin mace ce to mafi yawa ya kan fara motsawa ne in ya kai watanni hudu saboda haka fa aka bar aka sal sai aka dauki na karshe daga cikin lokutan shine watanni hudu Wajen yida alaihi al-ashar aka ƙara kwana goma istizhara dan zaman jinkiri idza rubbama tarqaqul harakatu fala yastbiha domin tayi ya motsa ainihin har ba za iya ji ba amma cikin kwana goma din nan za a iya fahimtar su akwai ciki in ban manta ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa ya karantar da mu inna ahadakum yujma'u khalaqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa 40 yawman alaqa 40 yawman alaqa thumma yursalu ilayhi al-malaku fayunfaqu fihi ruha lalle kowane ɗayan ana tsara halittar shi a cikin cikin mahaifiyarki ya kwana arba'in yana majina yana mani sannan ya kwana arba'in yana gudan jini alaƙata ثم يقول ذلك مثل ذلك أربعين يوم مثل ذلك ثم يزمو كما بجدتوك فتن قسين حتى فانا أربعين ثم يرسل إليه الملك ثم سأعيكو ملائكة سأبوسا مونا أبن لك تكين تكيني فانا أربعين أربعين سوهد إن كتارا فانا نوى فانا أليد إشرين فانا أليد إشرين شيني وتانوى شيني وتنيه إكينا wata hudu kenan ko kaga wata hudu daidai to kenan ana kaddara daga lokacin da ciki ya kai wata hudu to an buta miki rai kenan wata mijin da ya rasu ko da ran da cikin ne ya ga ran nan ya rasu to haka in kai wata hudu bayan wata hudu kwana 120 din nan ana kaddara abin da ke cikin ciki in akwai an buta mai rai sai kuma tsara kwana goma ne yadda za a tabbatar da yana motsi ko zai motsi da an tabbatar da cewa ta kai wata uku da kwana goma ɗin nan ba ta ji motsin ciki ba to shi kenan ta gama ta kaba sai ta ci gaba da kwalliya kuma ta ci gaba da sabon aure sai ne na sabon bazawai Allah ya taimake mu an fahimci wannan ko to wannan hukunci ne ga wacce yake ba ne ciki ba yace wa hada fi ghayr hawali wannan hukuncin bai shafi mata masu ciki ba ita na ta ne take fa fa iddatu hunna ayyara ana hamla hunna bi ayati salati aya ta zo cikin suratul salati idda mace ne take ta haihu to haka ma ta ma mace ne take ta haihu in aka aka bar mace da take to gama ta kabarta shine ta. gama ta kabarta shine ta haihu inda za a zai kasance mijin ta da su da sati ita kuma ta haihu da yamma shikenan ta gama takaba a jissa fahimtar mafi yawa daga cikin malamai wasu kuma suka fahimci a'a aqsal ajalaini wanda ya fara zuwa wata hudu da kwana goma ne ya fara zuwa ko ko haihuwa ce ta fara zuwa in tsohon ciki ne bayan da tsohon mijinta wata ɗaya wata biyu sai ta haihu sai a ɗauka ta gama takaba in ko yaron ciki ne za ta yi wajen wata tara kafin ta haihu to in sai wata hudu da kwana goma ta gama ta wasu sun fassara da haka amma dai jamhurin ulama mafi yawa daga cikin malamai suna fatawa ne da cewa ta haihu kullu ko yaron ciki ne ko tsoho ne da dai haihu kullu shi ne gama wato a ta wannan kuma hukunci na cewa wata huɗu da kwana goma ga wata mijin da ya rasu na zaman takaba wal amat ko banda baiwa in baiwa ce annal da min zalika ita kuma za ta yi haka ne za ta wata biyu da kwana biyar idan bai wace mijinta ya rasu ko da ko ta ɗani wannan ya tabbata ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin shi Allah ya ce fa idza balakan ajaluhunna idan lokacin sa ya taya makarewa lokacin na wata uku da kwana goma nan ya kare salin alim babu wata alamar take fala jinaha alaikum to babu laifi a gare ku ya kuma yanta ya kuma marasa ido a kanta shi ma fa annabi an hinna na duk abin da za ka aikata ga kanta bil ma'ruf cikin kyautatawa na tayi kwalliya, na tayi kale kale wanda da kan an hana ta lokacin tana takaba da yawa muka kawo fatawa me ya kamata mu in tana kasaba wasu akan ba su fatawar ba ta tafiya ba ta wani da ta rike wuka sai ta yi wane ne da sauran wayannan abubuwa to a takaice abin da shari'a ta hana ta shi shine shari'a ta hana ne ta kaba ta duk abin da ake kira da sunan kwalliya kamar shafa kwalli in ba da larura ido ba kamar shafa mai mai kamshi tana iya shafa mai amma ba mai kamshi ba kamar shafa turare kamar kura adaka tana iya ta kona ta yi wanka ta yi wanki amma ba ta sabulu mai kamshi ba ba kuma sanya kayan alfahari ba bari a shafa su gazar su jan baki su hoda su watsece duk wa'annan ba za ta yi amfani da su ba domin sunan su kwalliya sun zuba sarƙoƙin gwal da yan kunnen gwal da wane ne duk wa'annan ababe ba za ta yi amfani da su ba in mijinta ya rasu har sai ta haɗa wata wata kwana goma sannan tafiya fita daga gida in ba wanda ya zama da ba in ba ne dole ba to ke zaman ta cikin gida har sai ta hada wa'annan watanni da kwana goma to da zaran ta hada wata da kwana goma to babu laifi gare ku ku iyaye in kun ba ta kai kwalliya in kun ba ta tayi sujan baki sujan su suwa ne su su sibar kuma in injimala Allah ya taimake mu wannan kenan shi ma bil ma'ruf cikin kyautatawa shi ma ba da shi ba ba da wuce gona da iri ba babu laifi sun gama ta ba kwalliya malam yake idza kan imra'atun fi adat fi iddat talaqi aw al-wafat fa innaha yuhrimu ala rajuli ay yuqatilaha tunda ya kasance ita mace in tana cikin idda iddan nan cikin ta akai ko ko tana idda ta kaba ne haramun ne ga wani miji ya zo neman aurenta haramun ne ga wani miji ya zo an yi fa'iba halin zawaji ya nemi aure ta kabal an tankari iddatu ha kafin idan ta kare wa man aqada az-zawaj imra'atan muqtadatin ah, wa talazzaza biha ala zalika az-zawaj fa innaha tuhram alayhi abadan domin duk wanda ya nemi auren wata mata tana cikin idda sannan kuma aka daura auren cikin idda sannan ya kwanta cikin idda to jabbur ulama sun ta tafi da cewa ta haramta a gare shi har abada ba zai aure ta ba to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa gare da wasu mutum ta ne ya rasu ga kinan zuwa Allah sai ya ce ni la junaha alaykum fi ma waradtum bi min khidmatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum علم الله فتذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن فيما أردتم به من خطبة النساء na abin da za ku ɗan bijiro da shi na daga nuna alamun neman auren wata mata wacce mijinta ya rasu ko da ko ba ta gama ta ba Allah ya ce babu laifi a gare ku au sanankin fi an fusikun ko kuma abin da kuka koya cikin zukatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alima Allahu annakum satadhkuruna hunna Allah ya sani za ku yi ta tunanin su za ku yi ta yunkurin ku ta kaba ta kusan karewa idan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu laifi ga dan abin da za ku bijiro da shi na magana na wani nuna alama na wani nuna hannunka mai tsanda kafin ta gama ta kaba walakin la tuwa'iduhunna sirra sai dai ku sani kada ku yi kokarin ƙulla alƙawarin aure a gobe tana cikin takaba a fara neman aure shi da ma a gama koyi a ce to kada wanda ya ji sai an gama sai kin gama takaba in ba wanda ya ji to shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ji Allah ya ji kuma ya gani saboda haka Allah ya ce kada ku ƙulla wani alƙawarin aure da su a gobe illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai wannan dama da aka ku? ko an faɗi magana magana wata take da dace da shari'a malamai suka ce ka iya zuwa yi mata gaisuwa ka ba ta hakuri wanda ayi hakuri Allah ya karɓi mai gida in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ayi mata kamar ki ba za ta rasa mijin aure ba ka dai ba cewa kai kai ne mai auren ba ko ba haka ba ko kuma ne ka kina san mace mai hali iri kaza iri kaza sai ka ci gaba da sabu irin halayen ina tsafta wurin mutum mai hali iri kaza mai dabi'a iri kaza in ka san wata daga cikin halayenta wata ko ta ne ka tajerowa kaga dai kamar ita take amma dai baka ce ita ba haba wanki ai mutum kwari iri mai dabi'a kyawawa ai ba zai yi ba a cikin rasa mijin aure bari dai ki gama yadda an gani ko Sai eh, ba dai kai bane an gane wannan ko to da sauran maganganu masu kama da wannan dan jewa ya waye ne kama da wanka dan gane baka dai fito karna ka ce ni ne ba amma dai akwai ƴan su maganganu masu nuna wani abu haka to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ilmu inna maganganu ne kaulan ma'rufa yan maganganu da iya fahimta amma ko ba ba tana da kai ka fito karna ba to babu laifi a gare ku ku yi irin wannan maganganu ga wacce yake mijinta ya rasu ko kafin ta gama ta gaba haka in ka ga ƴaƴanta in tana da ƴaƴa dan kuɗin tara na makaranta wanda zo ka ansa ke wanda zo ki aika kuɗin tara wasu dai abubuwa ire-iren waɗannan duk ba a hana ba amma dai abinda aka hana Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nikah kada ku himmatu ku yanke hukuncin daura aure ka sani ta sani shikenan jira ake kurin wai ta gaba ta gaba to kada ku yi wannan hatta ya balagal kitabu ajala har sai littafi ya kai lokacin shi ma'ana har sai idda ta kai lokacin ta wata hudu da kwana goma wa alamu ku sani anna Allah ya alu ma fi anfusikum Allah ya san abin da ke cikin zakatan ku ba an dan ba ku wancan dama ce wancan dan sarari na ku dan tsesa wani abu ku dan samu sanyi sanyi cikin zakatan ku dan haka kada ku sake kada ku wuce gona da iri har ku bayyana ku ne zawarawa ku za a aura jira kuke kore a gama kasaba Allah ya san wannan fa hazuru ita ka san inda ta ba Allah ku ji tsoron Allah wa alam kuma ku sani Allah anna Allah ghafur alim hakika Allah ne gafara ne sannan ne hakuri ne in kun tsaya inda yake ku tsaya sai ya gafarta muku kurakuran ku kuma yayi hakuri da abin da kuka yi da zarmiya ko kuma da ajibanci na dan adam sai Allah ya hakura akan wannan abubuwa ba zai kama ku ba amma in kun yi da gangan to nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala shadidul iqabi ne sananin azaba ne ta wannan bangare sai kuma ya kama ku da azaba kyauta to wannan kenan ana yin wannan kadai ga matar da mijinta ya rasu wata take zaman ta gaba amma wacce take zaman idda ita ko irin waɗannan maganganun bai kamata ka bijiro da su zuwa gare ta ba sai dai in su malamai suna ganin in iddan nan da take yi saki ne saki uku yanda babu halin komawa wajen wancan ta na baya suka ce in irin wannan ne to ka iya bijiro mata ita ma da irin waɗannan maganganun amma dai jamhurin ulama mafi yawan fuqaha'u sun tafi a jiki cewa in dai zaman idda ne sai bai kamata ba ka bidiro da irin wa'ancan maganganu har sai ta gama idda ina fata mun gani akwai wani abu kuma bai kama da wannan wasu suna ganin cewa to ka iya rabawa wajen wani dan uwanta wanta ko kananta kai kamun kafa eh zai yiwu da kamun kafar da ba ka fito sara'atan ba misali wai wata ya zaba ta gama kasaba ba bane eh ba ta gama kasaba ba idan Allah in ta gama a sanar da ni sai ka tsaya nan gure in ka in ta kusan gama ka tabbata Allah a sanar da ni tayo za ka bai a cikin duhu shin kai ne kake so ko ko wanne ya biyo ta hannunka an gane wannan ko ka dai bayyana ne karara ba to sun ce irin wannan kima babu dai amma shi ma kada a bayyana mai cewa da Allah yannan ta ko an wannan ta ko in nan ta in ta gama ta kaba a sanar da ni dan ina zan aure ta to kuma aka yi haka kamar an neman auren ne domin shi ya sani kuma yana da matsayi akan ta kamar dan uwanta ne na jini ina fata an gane to wannan shi ne Allah ya taimake mu wa fi ma ya'ti hukm al-mutallaqat qabla ad-dukhul wa hiya halatun jadida ghayru halat as-salat bil madkhul bi ayoyi na tafi kuma za su karantar da mu hukuncin wacce aka daura aure an daura aure miji bai kai ga tarewa da mata ba sai aure ya lalace daga nan sai aure ya mutu ya za a yi musulunci kenan ko ni ba a bari ni ganin dama ba an gani ma qara'na ta kitabi ne sai ba abin da aka bari sai da aka yi mana bayani wallahi hatta tafiya kan hanya fiya wanda kake ka aje kafa a daga musulunci sai da ya yace ga yadda za ka yi wala da ka amina su, ko wala tanfi fil ardi marha tafiya wanda aka koya mana hatta zaman hira ka zauna ka yi hira da abokinka ka zauna ka yi hira da matarka musulunci sai da ya tsara maka yadda za ka yi to bari al'amarin da ya tafi aure da saki ai abubuwa ne waɗanda ba zai yiwu ba a ce musulunci bai faɗi yadda za a yi su ba muhimman abubuwa irin waɗannan musulunci yi bayani dalla dalla ayoyin da muka karanto daga jiya zuwa yau duk ne mana magana ne akan sakin matar da an zauna da ita zaman aure shi da ma an yaba. in saki ya auku to su ne ga irin hukuncin hukuncin da muka karanto kuma da matar da yake mijinta ya rasu tana zaman ta sama to wacce ana ɗaura aure ba a kai ga dole ba ma'ana ba kai ga tarewa ba sai aure ya lalace daga nan to ya za a yi shi ma ta ta saka so ka to da dama hukunci hukunci ne masu dama ga sunan zuwa insha Allah Allah ya ce la junaha alaykum in talaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariba ومتعوهن ثم على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين Allah tabaraka wa ta'ala yace la junaha alaikum babu laifi a gare ku ya ku mazaje in sala'atum nisa in kuka saki matan ku malam ku masuhunna mutakar ba ku tare da su ba a wata a malam ku masuhunna matukar baka shafe su ba ay tujabi'uhunna matuƙar baka kwanta kwanciya aure da su ba aw dole hunna qalila ko ba a riga aka yanka sadaki ba da wannan ne malamai suka yanke hukuncin cewa ana iya yin auren da ake ce maki nikahu tafawir yanda ake nikahu tafawir ga ni aure ga wacce za a aura ga jedu ga liman a zauna zaman daurin aure a gama tiga koyi da koyi a ce to maganar sadaki fa nawa a ta sadaki sai nan gaba za a fada ana cikin tattaunawa ko ana jiran sai wani ya zo daga Lagos ko sai wani ya dawo daga Abuja shi zai faɗi sadaki to ana iya daura aure akan wannan tiga ba dan an faɗi sadaki ba yake kira da kamar tafawi kuma malamai sun tabbata wannan hukunci ne dangane da abinda wannan ayat ta karantar da yace au taqulu la kunna qalida ko ba ku riga aka yanka musu sadaki ba an dai daura auren ne da kasadin nan gaba za a sadaki to kafin a fita sadaki sai kuma aure ya lalace sai aure ya mutu ana fahimta idan aka sami irin wannan ga kuma aure ya mutu ga ki ba a riga aka faɗa sadaki ba sannan mijin nan bai riga ya kwanta da ita ba ya za a yi na sarki da lawo sai na sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa matiuhun haka ne sai ku dan jiyar da su dadi kai mijin sai ka dan kawo ta kyauta sai ka dan yi mata a a ko hunna ma ta masala da ku dan ba su wani abu wanda zan ji dadi a zuciyarsu da shi da dan rage nauyi da dan rage tension ka ba mata abubuwa an ji dinkari an daura mata aure kuma yanzu an aure ya mutu tana cikin damuwa to ka dai mata wata ɗan kyauta ba a ayyade a ce jera kaza ba ko dubu kaza a'a adadin mun ce kadaro ga wanda yake mawadaci gwargwadon wadaci sai ba da dubu talatin ko dubu arba'in ko dubu ɗari ba in akwai wa adadin muqtari ga wanda yake kuma talaka qadaruhu shi ma gwargwadon talauci shi sai ba da dubu goma ko dubu biyar gwargwadon samu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mata'an bil ma'ruf wannan dan da su dace ne cikin kyautatawa ya kuma dace da shari'a haqqan alal muslimi wannan haƙƙi ne abin da ya tantance ne akan wanda yake son kyautata ma rayuwarsa sai ai wannan in an dawo ba a riga aka tare ba a da sadaki aka ce kaza za a bada sai aure ya lalace to anan abin da za a yi sai a yi mata kyauta ba ta da sadaki ba za a ba ta komai na sadaki ba tunda ba ga ta ba an gane wannan sai a yi mata kyauta ta jin daɗi gwargwadon abin da ya saba in ko an daura aure an da sadaki kaza ne ba kai da tarewa ba sai auren ya lalace to anan kuma ya za'i inda an riga an da sadaki to yanda za a yi anan ta cire da sadaki sai a raba sadakin bi a ba ta rabi rabi kuma shi mijin ya rike sai dai in wani ya yace ma wani ko ita ce ta yace maki ko shi ya ce ya yace mata har ma ga tunan alalci tafi Allah ya ce shi ya ce ya yafa ya fi daɗi an gane wannan ko an riga an yi sadaki kenan in ko an daura auren hatta tare ma'ana har ya kwanta da ita sai auren ya lalace to nan kam ta cinye dukkanin sadaki sai dai in matsalar daga wajen ta ne ita ce ce ba ta sai shi to anan kuma sai magana hulki ta taso sai ta biya ta hulki ina fata muna fahimta abubuwan da dalla dalla abin ba dalla dalla to kamar da faɗi da in an riga an yanka sadaki to ta ci rajin sadaki matukar ba a riga aka tare ba ga shi nan nasi zai faɗi mana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farabtum lahunna fariba فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنفوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in sallaqatumuhunna in ko kuka saki wa'annan mataye na ku bayan daurin aure min qabl an tamassuhunna kafin ku kwanta da su kwanciyar aure wa qad qarabtum lahunna qalila ai riga kuma an yanka sadaki an ce sadakin ta dubu hamsin ko dubu arba'in ko dubu ɗari gwargwadon abin da aka bayyana wa mutane kowa ya to yanzu ga aure ya mutu ba a kai ga tarewa ba ba a kai ga kwanciyar aure ba aure ya mutu to ya za fa ne su kuma farafu ne ta kirajin abin da aka farna ta da dake din nan ta kiraji shi a ba ta rabi rabi kuma a maida wa shi ne illa ay aqula sai dai in sun yace ita matar ta ce in sun da ma dai bai so na to ban san ko ni na an gane wannan ko to shi kenan in ta yace maki to shi kenan sai rike kuɗin aw ya afwa allazi bi yadihi uqratun nikah ko ko shi wanda igiya aure take hannun shi yace ya yafe wato shi din kenan yace ya yafe mata a bar mata duk abin da ya ba da yake bai san ni wannan kima sai ya tafi halak mala wasu malamai suka ce wannan nasin aw ya afwa allazi bi yadihi uqratun nikah ana magana ne da su waliyan ita yarinya in yarinya ce karama in yarinya ce budurwa ba ita la'anin ya fiyarta ba iyayenta in iyayen sun ci a'a a bar mai kudin shi ba mu san kuɗi na shi shikenan an gani. wasu kuma suka farkata ce a'a shi mijin wanda igiyar aure take hannu shi shine ake magana ya fiyarta ana in ya ce ya ya ce mata duka shikenan ba zai amsa ko kabo ba an gane wannan ko Allah ya ce wa anta abwa to ku dai mazan ku ce kun ce, aqrabu taqwa ya fi kusantar da ku ga tsoron Allah kuma ya fi cancanta ya fi daɗin ji ma a baki a ce kai ka yafa ya ci a ce in ta yaƙe maka wala tansawla qarar bainaku? kada ku manta fa fifikon da ke tsakaninku kada ku manta fa bambancin da ke tsakaninku Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i saboda ku ne masu ƙarfin hali ku ne masu kokari ko kai aka yaba a ku. to da kada ka bari a nan fakin tafi ka tafi ka dauriya ka dauri nuna baka so kaya ce maka inna allaha bima ta'maluna basir hakika allah yana ganin abin da kuke aikatawa ba sannan kuma zai muka sakamako akan shi sai bayan daya ba akbar wannan kenan in an daura aure kafin a tare aure ya lalace akwai hukunci hukunci kamar haka na farko an yanka sadaki in an masadi an yanka sadaki kuma ya kwanta da ita to shi kenan ta kiyaye sadaki duka sai kenan in an yanka sadaki amma bai kai ga kwanciya da ita ba aure ya lalace to tana da rajin sadaki ko wani ya bi ma wani bi kenan in ba a yanka sadaki ba kwata kwata amma ko bai tare da ita bai kwanta da ita ba to nan ba ta da sadaki ko kwabo sai dai ya mata kyauta ta jin daɗi shine ayat da karanta da mu to akwai sauran na hudu idan ya kasance an daura aura ya kwanta da ita amma ba ai kasa daki ba an bai cikin nikahu ta bayar dinta ana jira ne ne nan gaba za a su sadaki domin ya halatta ya kwanta da mataki in an irin wannan an irin wannan ana jira ne nan gaba a faka sadaki har ya kwanta da wannan mata sai kuma aure ya lalace to ya za a kuma ana sai a yi dakuri ne sai a kalli kamar ta sai a kira limamin unguwa da wadanda suka saba zuwa kamar tsauran auren yake a ce ta kun ga yarinyar nan in ba za wara ta haihu wata biyu ko yau wata ɗaya misali kun bi kuma irin matsayinta shin yanzu ana ganin su da kinta zai kai nawa sai a kiyasta ake to kamar wannan ne ran kaza ga watan kaza mun daura auren wata a gida kaza ita ma dai haihuwa wata ne kaza ake da sadaki kuma guri kaza ba yanzu dai ba za ta wuce kaza ba sai a yi maka sadaku da litini mun gane wannan ko yau sai a kwatanta kwatan kwatan sadakin ta sai ya biya ta shi kenan sai aure ya kare daga nan ina fata mun gane duka abubuwan dalla dalla din da dai abin ya faru to akwai mafita domin kuma duk abin da kaji an ce zai iya yi wa kuma zai yi wani zai iya yi wani in baka taba gani ba baka taba ji ba to tayi wani ya taba gani wani ya taba ji Allah ya tsare magana nan da ake ta da kole ba ta tarewa ba ana nufin ba ba sai ta kwace kaya an kira mota an sauki kaya an kai ta dakin miji shine tarewa ba kadai a'a ma'ana abin da ake nufi bai kwanta da ita ba da yawa masu auren zaurawa zai auri ba zaura a daura aure a ce tarewa tsira da ka kafin rana ite sun kunya gudana shi da mahaifi ya shiga kunya da iya faruwa to wannan kwanciyar auren ita ake kira tarewa ba lalle ya tafi gidan shi ba in dai ya kwanta da ita bayan daurin aure shi nan ya tare ita ina fata mun gani in ko bai kwanta da ita bayan daurin aure sai bai tare ba wasu malaman ma suka ce abinda ake ce mu da koli din nan in an daura auren wanda da wani kowa ya ji an daura musu aure to da shi da ita su dai ga wani guri shi da ita su kadai a dan su labule ko da sun fito sun ce ba abin da ya auku ba za a yarda ba shari'a ba ta yarda ba an yi tarewa ko sai eh, ko da sun zuwa da aiki kenan gaisa muka yi ba abin a'a magana ta kai an tare wasu malaman suna fassarawa da haka an gane wannan ko Allah ya taimake mu to mawruqin sura hukunci hukunci ake ta faɗi mana na mas'alolin aure da mushkilolin aure da mushkilolin in an aure din da ƴaƴa an rabu da rabuwa da wane ne daga sunan dai to waɗannan abubuwa ne masu ɗaukar hankali suna iya ɗauke hankalin mai hankali raba shi mara tunanin shi kila an lokacin sallah ya zo ya wuce bai ma san lokacin sallar yayi ba dan hidimar iyali mana, hidimar matsalar aure mana. kana iyawa a zuhur ta zo ta wuce baka san ma ta wuce ba an gane wannan ko kana iyawa al'asar ta zo ta wuce baka san ma ta wuce ba wani mutum ya taɓa ban labari labari dai wannan yace wata rana ya samu kuɗi ya yoce bane ne yawa aka yanko kaji aka yi wane ne aka yi wane ne ya kawo gida da kai ya kawo za a sha da iran nan ya zo ya aje a bakin kofar kici ya ce mata gashi nan ta to ya koma wajen hidimar shi bai tashi dawowa gida ba sai da ya ga motsalar isha'i ya iso gida hadari ya haɗo ya iso gida a buje an fara ruwa sai ya tada wannan nama da shinkafar da abin da ya kawo ya tada su a jinin kofar kici ruwa na duka <laughs> ko ba sai ba ya shiga daki take shiga abin da zamu ci ya ga yara sun ji gundugo yace a ah, ko in ta abubuwan da ka ba ci ka ba a kana wai ba a kana kini subhanallah ya tashi ya ce ina ki dai ana ruwan nan yace wallahi ya mutar hanyar zariyar nan a ce mota na bai kana ta farke su ne ba take fulta yake a ta kurta ya ce sani ba sai da aka taba shi aka ce wannan ko mahaukaci ne Allah ba ku wata to haka mukilar aure kenan yanzu wannan inda yau sallar isha'i ba kar kada mana da yamma ita ba eh, sai mata da sallah ba sai asuba ya tsaya da sallar isha'i ba da gani ko yana iya faruwa to dan haka ne ana a tsakin magana akan aure da take dinnan aka dakata aka zo mana da ayoyi guda biyu waɗanda suke tunatar da mu muhimmancin sallah dan musamman muhimmancin sallah sai Allah ya ce حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين Allah ya ce hafizu ala salawat ku tsare lokutan sallah ku yi kowace sallah akan lokacinta ai sallolin nan guda biyar bi adaiha fi awqatiha kamila ku ba da su a cikin hakko a cikin lokutan da kake lil arkan wa shuruf da rukunanta da kuma sharafanta wa salatul wusta da sallan nan mai mafifi fiyar daraja ita ma ku sallo kutanta ko qumu lillahi ku tsayi saboda Allah cikin sallar ku tsayi saboda Allah qani kila kuna masu natsuwa kuna masu shiru kuna masu tabbatar da abin da yake shine ay na kuna masa'a da Allah kauli ne sallallahu alaihi wa sallam domin manzo Allah ya ce kullu qunutin fil qur'ani fa huwa ta'ati bi inna ka fi qunut a cikin alqur'ani annaka ta'a ahmad ya rawaito wannan hadisi wasu malamai suka ce a'a kamar abdul abbas yace a'a ba haka ake nufi ba wa qumu lillahi qanitin ay wa qumu lillahi sakitina ku dai zuwa ga Allah kuna masu yin shiru domin hadisin Zaid an Arqa inna Zaid yake cewa kunna natakallamu fi salati hatta nazalat fa umirna bis sukuti wa bihina an kalami rawi shaytani Zaid an Arqa yake cewa farkon musulunci mun kasance muna salla muna hira cikin sallolin mu muna biyar ana ce ya kasuwa ya ai kasuwa an zai ta kaji kaji da aka da neman ya ce Allah ko da yi ruku haka aka fara sallah farkon musulunci sai da wannan aya ta sauka wa qulul lahi qanitina daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya ce to daga ana sallaka da wanda ya kara magana sai aka umurce mu da yi shiru dan haka ne a tafsirin Abdullah bin Abbas ya fassara qanitina illan da sakitina wa qumu lillahi sakitina ko dai saboda Allah kuna masu shiru Allah ya mutu domin an faɗi a tsaye da salloli a kan lokutan su aka ce akwai wata salla ko mai mafificiyar daraja wacce ce wacce ce an faɗa an kai an komo ibn kafir ya zo da kurkuta gurare da dama ko kuma sunayen salloli da dama Duk su kuma kowane ya koro hadisai akan cewa kila ita ce wasu sun ce sallar juma'a sun kawo hujjojin su suka dogara akan cewa sallar juma'a ce ake nufi da sallah nan al-wusta sallah ne mafi fifiyar daraja sallar take da kowace daraja wajen daraja ta kowace sallah wajen daraja wasu suka ce a'a sallar asubahi ce su ma da nasu dalila wasu suka ce azhur ce da nasu dalila wasu suka ce magriba ce suka kawo nasu hujjoji wasu kuma suka ce isha'i ce suka kawo nasu hujjoji duk in ka tattara ne sai ka ne ka ce kai ba ta ayi ne ba a san kowace sallah ba ta cikin sallolin hujja kuma akan wannan akwai irin waɗannan garaba soki da yawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ba bayan ki amma sai a koye mana domin inda an faɗi mana sallah kaza ce to kurin sai mu fifi ta wannan sallar mu ku tsayawa mu tsare da ita da kyau sauran kuwa me yaso yanda mu ga dama to sai aka koye mana wata sallah ce ba ayyada mana karar sallah kaza ce, domin kowace sallah muka tsaye mu rika tunani ita ce wannan sallah mu rika ba ta muhimmanci da kyau dan muna tunanin ita ce an gane haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ya faɗi mana cewa a ran juma'a akwai wata sa'a a kowane lokaci a yinin juma'a bawan Allah musulmi bai taɓa dacewa da wannan lokaci ba ya roƙi Allah wani abu face sai Allah ya baki wannan abin da ya roƙa wannan abin da ya roƙa ba ne, shi za a baki an gane wannan ko sai aka koyi lokacin shi ma aka tana ne wasu suka ce daga gama sallar asubahi ne kafin fitowar rana wasu suka ce in rana ta fito ne kafin ta daga sama wasu suka ce ana san in an zo kiran sallah ne lokacin da zai ke kiran sallah kafin ya gama wasu suka ce bayan da zai ya gama kiran sallah ne wasu suka ce san da liman ya hau minbari ne wasu suka ce in ya gama hutuba ta farko ne dan zaman nan da yake kafin hutuba ta biyu wasu suka ce ko bayan gama juma'a ne kafin la'asar wasu suka ce bayan da aka mai kafin magariba akwai maganganu sun ci 40 ana kitan kenan in gane wannan ko ba ayyana ba amfanin wannan ka dauki dukkanin yinin juma'a kai ta addu'a har ka dace da wannan lokaci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce cikin wannan watan Ramadan akwai wani daren daraja daren lailatul qadari dare na daraja shi ma yana cikin wannan watan Ramadan sai ba ayyana mun ta hakikanin daren kaza da wata ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hikir da danki a cikin goma Kirda kirdado yace ba tabbaci bane duk abu da kace kai hasa dan kaza a wuri kaza ba ana tabbatar maka da nan yake ba tayo yana iya kama cikin goma farko tana iya zuwa cikin goma tsakiya ta iya zuwa kuma cikin goma karshe din ko ni na iya faruwa ta yi manzon Allah ya ce a yi kirgado cikin goma ƙarshe dan mafi yawa cikin goma ƙarshe take zuwa amma ko wannan ba zai hana ba ta zo goma farko ta zo goma ta biyu ko ni na iya faruwa ba ayyana mana daren ba an gane wannan ko to kenan aka ce yin ibada cikin wannan dare khairun min alfita ya ji alkhairi fiye da watanni dubu watanni dubu kuwa in ka kasa shi ka bari shi a faifai zai baka wajen shekara 83 ne da wasu watanni a kai ka samu raka'a biyu ta lafiya cikin dara kana da lada fiye da wanda ya shekara 83 kullum sai raka'a biyu ka samu lada fiye da fiye da aka an gane wannan ko sai kamanta to amma kuma an koyi dara amma cikin Ramadan ne cikin wannan watan na Ramadan ne da haka irin wayannan garaɓatoci suna da yawa to irin wayancan ne ita ma wannan salatul wusta din nan babu ta'ayini a ce wannan ce ta hakikan iyakar magana kenan ko wace ka dauka cikin salloli zaka samu akwai malaman da suka tafi da cewa ita ce kuma sun kawo hujjojin Allah ke yi to muhimmancin sallah dan haka ana cikin magana akan al'amarin auratayya sai matsalolin auratayya sai aka tsaya aka zo da al'amarin sallah to dan muhimmancin sallar a ƙara muna mana shi karara hatta kuna fagen daga kun tafi tuku ya kika jire wa'anda ba musulmi ba ko da kuna cikin gabda yake ne lokacin sallah yayi ba a yace muku ba sai kun yi sallar aya ta gaba sai Allah ya ce ne فإن farijalan aw rukbana hmm. fa فإذا أمنتم فوق الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون Allah ya ce fa in kiftu in kuna cikin halin tsoro kuna fagen daga kuna tsoro da al'adu akan makiya aw sai da ausar ko kuma kuna tsoron namun daji kuna tsakar daji ga kulaye suna kai muku bara ga zakuna da sauransu to ya zaku kullu alai haka ta kwa cikin tsoro jala ku yi ta akai tsaye tsaye ba rukuku ba sujuda kuna eh kuna imani in zaka yi kudin sun kai da kai idan kuma ka dan kar ka kada Allahu akbar sami Allahu liman hamidu Allahu akai kai kullu haka ba sai ka dinga rubuci kada ba awar kubana ko ma kuna kan abin hawa ko kuna kan raƙumman ku ko kuna kan dawakai ko kuna kan motocin yakin ku a yau kan kotun yakin ku ya ku ku yi sallar ku anan anan gurin ba magana fuskanta da kibla duk ma inda ka kalla ci gaba da sanar ka haka duk inda kake an gani ku Allah tabaraka wa ta'ala yace fa iza amin amma in kun samu aminci ba ku cikin halin tsoro ba fagen daga kuke ba to kada ku makale da wannan kuma ku yi sallah ganin dama a'a fa zakurullaha ku ambaci Allah ma'ana ku sai da salloli kama allamakum kamar yanda aka sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abinda da ba ku sani ba ku yi sanar da ku haƙoƙinta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ku ya kuma ce sallu kama ra'aytumuni usalli to ku yi sallolin ku da cikakkiyar ka'ida in kuna cikin aminci wancan dama an ba ku ne in kuna cikin tsoro in ma abin ya kai ga ku ga abokan gaba ga sahun ku ga na za a gwamza yaki an faɗi mana yadda za a yi sallar yana nan tafi ina da fitu da sai ne za a bayyana mana dalla dalla sai su bangare yi alwala a zo a saka liman gaba su yi raka'a ɗaya da liman in gurin raka'a ji za a yi ɗaya bangare su rike makamai su je su tarbi abokan gaba ana ta mazurai kan gane wannan ku in yi raka'a ɗaya da su sai mai ya zauna ko ya tsaya a tsaye sai sauran su ko ko ɗaya ɗaya su su rage musu su sallare su dau makamai su tafi su kara abokan gaba sauran waɗanda ba su sallah ba zo su kuma su kabbara bayan liman in yi sun kabbara sai ya ƙara a ɗayan da su sai ya zauna ya sallare su kuma kowa sai ya take su ko raka'a ɗaya salla sallah eh, jam'i biyu da liman da, an gane wannan ko hatta malaman malikiya suka ce ai malaman malaman malikiya suka ce liman yayi sallah cikakka da take na farko su tafi su tafi waɗansu kuma su zo ya kare wata sallar da su shi liman ya sallah shi su kuma ce sallah da su kuma sallah da shi liman sallar shi ɗaya ta farilla ɗaya kuma tana nafila domin a mazhabin ta tafiya ya halatta me farilla ya bi me nafila ina ga ina fata mun gani Allah ya ko mu to wannan kenan to ba ma wannan ba ko da ana cikin gaba yake yaki ne safu da safu an haɗu maza ana kai tsara kana kai tsara ana kawo ma ka tabbatar da lokacin sallah yayi ba a yadda ka ce sai ka an gama yakin ba ka sauka cikin wannan farmakin ake kawo ma cikin tsarin da ake kawo ma kana jina-jina kaddara kana cikin sallah yayi ka shiga azuhur karanta fatiha a bicci ana kawo ba tsara kana zuciyewa kana kai tsara kai matsala Allahu akbar ka ta irin kuku ne sani Allah liman hadis Allahu akbar ka gani to dibon da yake fagen daga ana yaki ba yaje ne sallah ba domin ne domin ai da ma dan ne yake aka karan ne ai sun iya sallah ne inda sun yi sallah zai yaƙe su a'a to kuma yazo yana yaki su zai iya sallah shi ma koi bai yi ba sai ne babban su An gane da wannan ko al ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah haka manzo Allah ya ce abin da ya raba tsakanin mu da kafire sallah ka gani saboda ka arafa daga ba a yadda sallah da kuka sayo mutum bai ta kan lokaci ba yanda aka saukar da farlancin sallah haka aka saukar da farlancin yin sallar akan lokaci farilla ne yin sallah ko to farilla ne kuma yin ta akan lokaci kada ka bari lokacin ya har ma alqur'ani mai girma yake cewa fa waylul lil musallina allazina hum an salatihim sahuna zalamin azaba ya tabbata ga wadansu daga cikin masallata waylun wasu malamai suka ce wani kwari ne a cikin jahannama yake ita kanta jahannama tana neman tsarin Allah da azaba ya dame ta to shine matabbatar wasu daga cikin masallata su wane ne allazina an salatihim sahun masu rafkana daga sallolin su duk tafsirin da ka duba za ka ana magana ne masu barin lokacin sallah ya wuce ba ba a zuhur sai sun hada da al'asar al'asar su suke ta hamma gariba magariba sai isha'i wai dan suna da wata hidima ko suna wani aiki aka kurk ba wata larura a bar lokacin sallah ya wuce irin wannan sallar takan sabba ba mu shiga wuta Allah ya kyauta kaga haka a fagen daga ba ya ce mutum sallama mar mara lafiyar da ke kwance kan gadon asibiti ko a gida matukar yana iya gane wannan wani ne wannan wanda ce ko da zai iya tashi zaune sallah tana nan farilla kai shi kuma yayi diyan da ya samu in zai yi ya tashi ya tashi in zai yi yi daga zaune in zai yi yi daga kwance in zai yi ayi ne alama alwala ayi miki alwala in zai yi ayi taimama in ma ta gagara yayi ta haka nan cikin sa mara lafiya shine amfanin sa ne jiya. ba wai amfanin ne jiya kura magani da cewa sanne ba a amfani in lokacin sallah yayi ya taimaka wa mabbi ya sallah to kallo wannan to amma yau sai ka samu wani lani lafiya wai yana da wata hidima saboda haka ya yanzu kai ke kama kasuwa sai an jima zai sallah har sai lokaci ya wuce ta da ba yau sai ka samu wani hirar rufe ma kullum ake kada labarin ya dinki yau sai ka samu wani TV yake kallo wani TV ne ake na dadin kowa ko ba haka ba sai kada a baki labari dan haka sai an gama Allah ya kyauta Allah mu da mu gyara kura kura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وسية لأزواجهم متاعا إلى الهول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله حكيم نعم الله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم Ya kuma za waɗanda suka mutu daga cikin ku wayadharun azwaja suka bar matan ma'ana wanda mutuwa take su za su bar matan na aure wasiyatul azwaji to yi wasiyyi ga matayen nan nasu mata'an ajiyar da su daɗi, a ba su gurin zama a ba su abinci a ba su sutura ila al har tsawon shekara guda bayar ikiraji kada a kore su daga dakunan da suka mutu suka bar fa in sarajana amma in su ma tuni da kan suka fita suka bar dakin fala junaha alaikum to babu laifi a gare ku ya ku wa'in aka bai mawuci shi ma an fi anfusihim daga abin suka aikata maka wannan su mimma arufi ne daga kyautatawa ga shari'a babu laifi a gare ku wallahu aziz Allah magwayi ne hakiki ko ne hikima ne kun ji wannan kuma to sai kuma an ce wata sai kwana goma nan kuma an ce a yau sai shekara guda to wani ne matsaya wancan shi ne matsaya wannan aya ta 240 ita ta fara sauka ita ta fara zuwa kafin wancan aya da haka a farko in mutun ya rasu akan bar mata shi ko matan ki su ci gaba da zama a dakunan da ya bar su tsawon shekara guda ana ba su abinci ana yi musu sutura har sai bayan shekara guda dinji sannan su bar gida in sun ga dama in sun ga dama kuma kafin shekara guda ko ta kama gabanta wannan ya rike da an gane wannan ko to sai aka zo da wata aya inda aka ce arab at ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma sune na takaba hukuncin ta sai ya goge wannan hukunci wannan ayar ga ta yanzu ana karantawa a nasar alqur'ani amma hukuncin ta an tare shi da hukuncin wata aya wacce yake ta zo daga baya ina fata mun gani wata aya ta sauka daga baya ta sauke wannan hukunci da kuma ayar gado domin aya ta zo cikin sunan nasa'i na in mutum ya rufe ya bar matan in yana da 'ya'ya ko jikoki na wajen ƴaƴan shi maza za a ba matan nan nashi ɗaya bisa takwas in bai da ɗa bai da jika za a ba su ɗaya bisa hudu ba sai kaga in an gama da bangado to ita kuma an ce ta zauna a cigaba da bata a gaba shekara guda cikin nawa za a bata cikin nawa za a ɗebo saboda haka yanzu ta aure su to kurin sai a raba gado sai a bata abin da ya kamata a bata na gadon ta in za ta ci ta ci a ciki an gane wannan ko eh ta tuguminta kuma zama ta zauna tsawon wata uku da kwana goma daga nan ta gama ta gaba Allah ya taimake mu Allah ya ce وللمبرقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الله أكبر idan ba mu manta ba dazu dazun nan mun yi magana akan cewa wanda ya aure mace ba a riga an tare ba ba a farrata sadaki ba sai aure ya faɗi daga nan ba a tare ba me aka ce ma ai in ba mu manta ba an ce mata kyauta domin ba ta sadaki ya dan ba ta wani abu na kyauta da da ni haka muka ce ko aka ce a can hakki ne adala muhsinina akan masu kyautatawa masu su kyautata ba dole bane to yanzu kuma za a yi magana akan mata da an zauna zaman aure shi da ba a hayayyafa Allah ya kawo karshen auren aure ya mutu ta gama ta gama idda ta zauna ɗakin ta ta gama idda yayin za ta kwace kayan ta zuwa gidansu to anan ma ga abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake wa lil mutallaqati ga matan da aka sake su mata'an bil ma'ruf a dan jiyar da su dadi cikin kyautatawa in mutum ya tafi ma sai kada ya kore su daga dakin da an gane wannan kuka zauna ta gama idda ta dakin da mutukar sakin nan ɗaya ne ko biyu ya bar mata dakin gidan ne ko gidan haya ya ci gaba da biya mata haya har ta gama idda to in ta gama idda za ta tafi gida to tana da wani hakki kuma ne ya danye mata wani abu na kyauta ta ihsani na jin daɗi to shi ake magana a wannan aya mata an ji da ma'aruki dan jiyar da ita daɗi gurgudan hali sai dan kawo su ɗan kuɗi ya bada wanda yato da yanzu kin gama idda kin ga yanzu in kika koma gida ba haƙƙi bane kan ba bai ya cigaba da baki abinci ya sai miki omar ta kola ya ji ɗan kallon ki ba to kafin Allah ya kawo sabon bazauri ki sabon aure ga dubu talatin ki je ki ci gaba da zai komo da dan sabulun wanka har Allah ya kawo ki sabon miji an gani ko gurbadan Haji. in kuma dan kasa kasa ne ko dubu 20 ya bada ko goma sai dai dan bar abu da dan sauri sauri kada ya ce dan kawo 500 ya bada ko ba haka ba sai dai kuma Allah ya sani ya haka ya ka samu kenan kada da alhamdu to wannan abin da aka ce a bada haqqan alal muttaqin haƙƙi ne akan ma tsoran Allah kaga wanda aka ce hasan alal muhsinina masu kyautatawa ina aka ce da masu tsoron Allah sai malamai suka ce to wannan ya fi wancan karfi in an rabu ina dan irin wannan ai kyauta abu ne wanda yake mai kyau kwarai sunna ce ne karfi na mutum ya wannan Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya game mana bayani akan hukunce hukuncen aure da saki da abin da ya rataye da aure da saki sai yace kazalika kamar yadda aka bayyana mana wannan hukunce hukunce dalla dalla aya na jin aya nasi na jin nasi bayani na jin bayani haka ne cikin kowace mas'ala ta rayuwa yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake bayyana muku ayoyi dalla dalla ba abin da aka bari ku yi daga ko ni musulunci ya ta muku ya kara muku an yi muku wannan ne la'allakum ta'qilun dan ku zamo masu hankali kada ku zama kamar dabbobi kada ku rika dabi'a irin ta dabbobi kada ku yanke hukunci hukunci irin da dabbobi ko ni musulunci ya tarjan muku abin da yake kuma ku bi musulunci ya tarji ko ni duk abin da zaka malam ahlari yace wala ya illu lahu ay yaqala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi bai halatta gaba wa Allah mutum musulmi ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah kan aiki in ka sani ka aikata yadda aka ce in ya dace ka aikata in ya saba kada ka aikata in baka gane ba kuma ka tambaya an ce fasalu ala zikri in kuntu la ta'lamun tambayi masana in kai baka sani ba saboda haka kenan musulunci ko ni da tsari yake ko ni dalla dalla yake hukuncin ko ni kuma yana nan aji Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu da tabbaka hukuncin da ka umurce mu kamar yadda ka umurce mu ya Allah kuma ka yafe mana kurakuran mu a inda muka yi kurakuran ya Allah to wannan aya ita ce ta karshe a cikin wannan sura dan gane da amarin aure da saki yanzu kuma za a shiga wani fage wani bangara cikin wasu ayyuka Allah tabaraka wa ta'ala ba mu dacewa abinda zamu shiga kai ba a tsoron mutuwa dan haka ka sadaukar da rayuwarka domin ka taimaki addinin Allah kada ka ji tsoron mutuwa dan ka ji tsoron mutuwa ba za ka tsira ba jin tsoron mutuwa ba zai sa ka tsira ba gudun da za ka gudu ka tsira shi kake gudarmawa to gudun da ba za ka tsira ba bai amfanin gudu. babu amfani da haka ita mutuwa ba tsoron ta ake ba shirya mata ake yi an gani in ka ma ji tsoron ka firgita kayi wane ne to ai ba za ka tsira ba ne kuna nan tare an gani saboda haka ne makon ka ce ka guje ta to ka shirya ba menene shirin yi kokari kullun ka yawaita tuba ga Allah kan kurakuranka ka yawaita kuma ayyukan kal alkhairi kullu ya kasance suna karuwa in kai wannan ka shirya mutuwa ko da ko dai kamar abin da an jima ko ka bari ma dai nan gaba Allah ya rike mu da mu ci gaba ne alaman lokaci yayi zamu daka da adam sai Allah tabaraka wa wata ya kai yi gobe mu tafi aya ta 243 mai karantar da mu akan ba a tsoron mutuwa ba a gudun mutuwa shiri ake mata damara ake mata a jira zuwan ta saboda haka kowa ya damara ya jira zuwan mutuwa gudu kan ba a gudu tana iya ma kan kai ba kana nan da wuce ka koji kanka kan gani ko idan ta nuna maka ma dai kai ma baka ba Allah ya taimake mu akwai tambaya da kuma to alhamdulillah Allah ya taimake mu abin da muka tsaya dai Allah ka ba mu lada Allah ka ba mu iko ne aiki wanda muke kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka mantar da hukunci da ma kan cikin zakatan mu inda kuskure na daidai Allah ka tabbatar da mu akai ya Allah Allah ka ba ka farmu lafiyar zama lafiya lafiyar mu ana ka samu zama lafiya fitintinu da rigingimin da suke faruwa kasan da ana kama tsayanciyar Allah Allah ka zaunar da wani ƙasa lafiya duniyar musulmi gabaki ɗaya Allah ka zaunar ita lafiya Allah ka san bukatun bukatun mu Allah ka sa albarka mai tarin yawa cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah mu ka san bukatun mu ka bar addu'a gare ni ya Allah Allah ka san kare cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka kare mu daga dukkan sharri da sharruka da aka dukkanin abin da yake ba alkhairi bane Allah ka raba mu da shi ya Allah duk abin da yake karfin mu yake damun mu Allah ka ta karfi ki kai mana magani Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da muke so na alkhairi Allah kana da shi kuma kana iya ba mu muna roƙon kai Allah ka ba mu alkhairin ka ya Allah Allah kai ka umurce mu a cikin tafin kai girma mu roƙe ka kai ne kai alƙawarin zaka amsa mana roƙon ya Allah ga muna roƙon kamar da kumurce ne ya Allah Allah amsa muna kamar yadda kai roƙon kawai ya Allah mun tabbata ba ka san alƙawari ya Allah Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka biya bukatun mu Allah ka sa muna da cikin bayan kamar ka aljanna gobe kiyama Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna اللهم ربنا آتنا نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر ربنا وارحمنا رب تقبل منا انك انت السميع الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب تقبل منا انك انت الغفور الحمد لله ha ha!